ba da godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki mai jin ƙai mai rahama, wanda cikin hikimarsa da amincewarsa ya sayo wannan rana mai albarka muka hallara babban dandali na gidan gwamnati domin mu shaidi bukin yaye matasa maza da mata. ɗari biyar da wannan gwamnati ƙarƙashin ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi ta koya masana'o'in hannu daban-daban. Haka kuma cikin ikon Allah waɗannan matasa sun dage sun koyi dukkanin sana'o'in da aka koya musu. Sana'o'in da aka koya musu sun haɗa da koyon ɗinkin tela saƙa, koyon faci, yin tuka gyaran kai na mata da kuma yin turare. Haka kuma yau ina son in faɗi cewa ɗaya daga cikin haƙanmu ta soma cimma ruwa. Kamar yadda muka sani, tabbatar da cewa mun koya matasanmu sana'o'i da sauran al'umma sun dogara da kansu sun samu ayyukan yi suna ɗaya daga cikin ƙudurori tara na wannan gwamnati mu mai albarka tun lokacin da muka shigo mun yi ta koya matasa sana'o'in hannu kala daban-daban ko a ƙarƙashin ma'aikatar ta jin daɗin jama'a da kuma ba da tallafi na gaugawa haɗi da gwiwa da wannan ma'aikatar ma'aikatar ƙanin hukumomi mun koya matasa sana'o'i daban-daban. Ya mahalatta wannan taro ina so in shaida muku cewa koyon sana'o'in hannu a jihar Sokoto shiri ne wanda ya shafi da wanda ya karatu da wanda bai yi ba. Wannan shiri ba ruwan shi da mace da namiji, yaro da babba. mace da namiji kai har da yan uwanmu waɗanda adda lalura ta musamman duk dai abin da an manuha mu tabbatar da cewa ɗimbin matasanmu da al'umma sun dogara da kansu an rage zaman banza da kuma lalaci ina son in yi amfani da wannan dama in gaya ma al'umma cewa mun ɗauko wannan shiri ne domin cikin lokacin da Allah ya ba mu ikon jagorancin wannan jiha idan muka kammala muna son mu yi bugun gaba cewa ɗimbin al'umma sun samu abubuwan yi a faɗin wannan jiha sanin kowa ne rashin ayyukan yi na jawo kasala na jawo zuwa abin da baka aje ba kuma baka ba kowa ajiya ba tunanin me za ka yi yau me za ka yi gobe haka ji kanka ga babba halaka muna roƙon Allah ya kiyaye mu da fadawa cikin wannan abubuwa na ta'addanci domin ba su ne manufa wannan gwamnati ba a wannan gaba kuma ina so in faɗi cewa wannan koyon sana'o'in hannu da muka fito da shi mun yi shi ne domin waɗanda suka koyi sana'o'i mu ba su ɗimbin ayyukan da suka koyi sana'o'i kuma ba su tallafi a matsayin jari su dogara da kansu abinda an manufanmu ba da daɗewa ba su ma wasu su zo su koya ta ƙarƙashinsu. ‘Yan uwana mahalatta wannan taro, ina son yi amfani da wannan dama in faɗi cewa wannan gwamnati ta sawo babura guda dubu da kuma daidaita sahu ko ku agwagwa da buji a Hausa Sokoto domin ba ɗimbin matasa da sauran al'umma su samu dogaro da kansu domin rage fatara. Kuma insha Allahu wannan shiri so mataɓi ne ba da daɗewa ba shirin dogaro da kai na yan uwa masu lalura a faɗin wannan jiha shi ma zai soma da yadda Allah. Kafin in kammala jawabi na, ina son in yi godiya ta musamman ga jagoranmu, jagoran wannan tafiya abin alfahari na abin koyi na dattijo sarkin yamman Sokoto kuma sarkin yakin Sokoto wanda cikin damarsa da kuma shawarkin da yake basuwa dukkanin waɗannan kan alferi suke gudana a faɗin wannan jiha. Ina son kuma in isar da saƙon shi ga mahalatta wannan taro shi ne muku fata alferi yana kira gare ku ku yi amfani da wannan dama kuma ku dogara da kanku. Na san ba ku yin alfahari da uba, don da uban ƙwari ake takama. Ina godiya ƙwarai da gaske ga na al'umma, jihar Sokoto da irin goyon bayan da suke bamu da kuma addu'o'i muna roƙonku da ku ci gaba da yana ɗaya daga cikin ɗimbin nasarorin da muka samu waɗanda kuma aka koya masana'o'in hannu ina kira a gare ku ku yi amfani da wannan dama ku ɗauki kayan da aka baku na sana'a da kuɗin da za a baku domin ku kafa kanku kuma ku ɗauke shi da ɗimbin matsayi domin da yadda Ubangiji ‘yan Allah albarkaci wannan shi ne zai zama sanadinku na samun arziki har taimaki wasu. Da wannan jawabi ina mai kammala wannan jawabi nawa kuma ina ƙara godiya ga Allah ya ba mu dama halatta wannan taro kuma ina roƙon da muka zo lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. I present you this certificate of completion of training in uh, knitting provided by the Sokoto State government under the able leadership of His Excellency Governor Ahmed Ali Sokoto, PhD, FC, and I. This gesture is to empower you to give you the ability to continue to be self reliant, to also train others, and to continue to propagate this uh, trade of knitting among women so that they can also be self employed and also train others. I congratulate you, Ajia Sumaya Bel Ibrahim, and wish you the best of luck. And I appreciate your participation and hope you will hold this uh, trust amana given to you. Kada ki kuskura ki sai da injimin ga, ko ko ki bari a tai wani wuri da shi ko ko a bashe shi. Ki kokari ki aikin nan da an koya miki, ki sami ci gaban sana'a ki, ki samu ƙarin jari, ki samu ƙarin kuɗin shiga eh, da sa shigo aljihunki da 'yan uwanki sannan ki kula da kanki sannan kuma ki ci gaba da wannan sana'a tare da fatan za ki rika wannan amana da mai girma gwamnati basuwa su roƙon Allah madaukakin sarki ya yi jagora Allah ya rika Allah ya kama Allah ya sa alheri assalamu alaikum bismillah bismillahirrahmanirrahim jama'a assalamu alaikum a madadin mai girma gwamnan jihar sokoto da kuma gwamnatinsa a wakilta ne da hannun ta ma mai suna farida shehu wannan kayayyaki na armashi na alheri wanda gwamnatin ahmad aliyu ta bayar kafin wannan an faɗa mana cewa kin koyi sana'a kuma akwai certificate da aka bayar na wannan sana'a ɗaya na take ga certificate da aka baki shaida na cewa ke koyi wannan aiki wanda yake ilmi ne aka sa gare ki wanda ba za a yi bace don haka kuma sai aka hada da kuɗi dubu hamsin don ta ji daɗin fara wannan sana'ar taki ga da ilimi an baki sannan ga kuɗi an bayar muna fatan Allah ji ya sa ki amfana da wannan ina dama jama'a da suke nan kun ji mai girma gwamna ya dan bulguta muku wani abin alheri da ke nan zuwa ga jama'ar jiya sokoto ya faɗa cewa gwamnati ta sayi babur-babur guda dubu sannan kuma wanda ake ce mu keke a agwagwa da buje shi ma guda ɗari biyar wanda za a baiwa jama'a amma kuna ganin cewa in Allah ya sa aka yi wannan wanda yake kwanan da insha Allah nan da 'yan kwana biyu ko uku za a fara. Sakkwato gaskiya ba za a yi kuka na abin hawa ba kira da muke gare ku cewa idan lokacin ya zo don nina da kuke gani ne chairman da aka hannunta mu rarraba wannan abubuwan amma kuma an sami lauyoyi guda uku ƙwararri wanda aka zauna aka duba ƙa'idodi wanda za a shehida ɗaya an ba mutum za mu sami talala yadda duk yadda aka yi bai batar da wannan abin da aka bashi don mu da masaniya wasu na nan marasa kishin ƙasa suna ƙoƙarin cewa a bayar su je su sayar to duk wanda ya sayar sai ya yi takaddama da hukuma game da abin da aka bashi ina kira gare ku cewa insha Allahu nan ɗan kwanaki kaɗan za mu fara rarraba wannan kuma za su je ko'ina za su je ƙananan hukumomi gaba ɗaya za mu kira kuma ƙananan hukumomi yanzu kuma har mazaɓu ya zan abin nan ya bi ko'ina don haka eh, a ƙarshe ina taya ki murna da wannan ilmin da aka baki kira kuma cewa da Allah ya amfani da ilmin na yadda ya kamata ya shi sannan ga shaida ta ce ake koyi wannan aiki kuma ke kware sannan kuma ga abin da ke fara da shi in tallafi na dubu hamsin ina godiya da mai girma gwamna wannan tunani da ya yi na tallafawa jama'ar jihar sokoto abu ne wanda yake gashi ga hili an gani ba wai kace na ce ba ne muna fatan kamar yadda gwamna ya yi niyya na ya tallafa mutanen jihar sokoto akwai wani shiri da ake a gidan rediyo da talabijin na cewa da fara da iyawa to gaskiya mai girma gwamna yana kokari kwarai da gaske sannan kuma ku kuma ku ba mu da kunya na kwarai da gaske na gode wala nabil kari a ki na ɗaya daga cikin waɗanda suka koyi wannan sana'a ta ɗinki na tela a ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar sokoto na miƙa miki wannan certificate a madadin mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu Sokoto PhD kuma ina ƙara taya ki murna da fatan za ki amfani da wannan abin da ki koya ke ma ki koyar da wasu don su amfana wannan a madadin mai girma gwamna kuma cikin ikon Allah wadda aka koyar da kai da kuma don Allah ka koyar da wasu don su masu samu amfani ubangiji Allah ya taimaka mana kuma Allah shi ba gwamna eh, shi jagora gwamna kuma kuma Allah sa ku samu amfani wannan abu Dado, Ministry for Local Government and Chisels Affairs. Certificate of Participation to Gidado Bello. Ka Gidado Bello ko? Mun to gashi. ga kuma kuɗi dubu hamsin a gane to Allah ya suka mu da ya kamata kuma a koya ma wasu su masu amfana Allah shi taimaka mana